gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. jama'a assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc akan mitoci 2531 da kuma 41 ana iya kuma kama mu a birnin yamai a jamhuriyar niger a tashar voa africa mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za ku iya jin mu a yaushe kuke bukata a hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna tare da ni Daula Salim. Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda a yau ma bakwai ga watan Fabrairun shekara 2019 shirin namu zai yi magana ne akan ciwon basir. Akwai illoli da dama tattare da yin haka, sabida ni da kaina ina fama da basir, kuma daga farko ina ɗauka da irin ba wani abu bane da zan ɗauki wani mataki ko in nemi magani. haka yake amina kin san aksarin mutane masu fama da ciwon basir ba su cika damuwa da zuwa asibiti ba kuma yin hakan zai iya haifar masu da babban matsala don haka ne yau za mu gayyato likita domin ya yi mana bayani akan ciwon basir sannan wakiliyar sashen hausa hawa umar ta tuntuɓi mutane akan wannan ciwo ku kanku masu saurare za mu buɗe maku layin wayar mu domin ku kira ku yi tambaya ga likita lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a saka alamar tarawa daga farko. Amma yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka maku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce, Me kuka sani akan ciwon basir ko ɗan kanoma da illolinsa ga kuma yadda kuka amsa mana. An samu ta farko a yau ta fito ne daga Sama'ila Ana inda yake cewa yana hana dan adam zama daidai. amsa mu na gaba kuma ya fito daga wurin Adamu Abubakar Bajoga inda ya ce gaskiya wannan ciwo na wahalarwa amma ina tunanin abincin da muke ci ke haddasa shi. To sai sadi energy tandarin Fatiscom inda yake cewa yau da gobe hakika ciwon basir da ɗan kanoma mummunan ciwo ne da ke da matukar illa ga mutane. To amma muna jira mu ji daga bakin masana. To sai kuma amsa daga wurin Yusuf Cimbi daga jihar Neja inda ya ce gaskiya ni dai kan ban san komai akan wannan cutar ba amma zan kasance tare da ku domin jin wannan shirin to sai sako na gaba inda ya fito daga salifu bukar tamsuwa nijar inda yake cewa salam yau da gobe gaskiya ni kan ban san komai ba kan wannan ciwon sai dai likitoci su yi mana bayani na gode ku tashi lafiya To sai kuma amsar Emmanuel Linus inda ya ce, Salam yau da gobe, a sani na basir wani ciwo ne wadda yawan zama ke jawo shi, yana kumburar da ciki kuma yana sa ulcer. sai ta Adamu inda yake cewa yana haifar da matsaloli da yawa kamar daga ciwon baya, ciwon kai da dai cututtuka daban-daban. To amsa mu na gaba kuma daga wurin Mubarak Musa Kamba inda ya ce basir daɗi ne ke haddasa shi To sai Sa'idu Sabo Ayo inda yake cewa Salam yau da gobe ni abinda na sani akan basir cuta ce take hana ɗan adam wargi. To amsa na gaba kuma ya fito daga wurin Muhammad Mamman inda ya ce, Yau da gobe, basir dai ciwo ne da yake da nasaba da zafi da maiko da yawan zama wuri ɗaya, ku tashi lafiya. To sai Alhaji Kabiru Highlanders inda yake cewa yau da gobe ni kan bani da shi amma yawancin masu shi suna kuka domin ciwon yana da illoli sosai muna addu'a Allah ya ba su lafiya amin mu kuma Allah ya kiyaye mu da shi. To amsan mu kuma na gaba a yau ya fito daga wurin Muhammad Sabiu sabon gida inda ya ce hakika basar ciwo ne da in kai direban mota ne zai kama ka ko babur ko manomi. sai mansur babawaro na faɗa inda yake cewa salam yau da gobe hakika ciwon basur ciwo ne da ya damu al'ummar mu da fatan allah ya yi mana maganin wannan ciwo ku tashi lafiya to sai kuma amsar anas bin malik a ci lafiya inda ya ce hakika wannan ciwo ne mai matukar illa ga ɗan adam muna fatan allah shi sauƙaƙa mana da kamuwa da shi allahumma amin Sai Ismail Alkasim gas Garki daga jihar Jigawa, Najeriya, inda yake cewa basir wata cuta ce da ke haifar da lalura kamar haka. Daukewar sha'awa, fitar baya a lokacin bayan gida da dai sauransu. To sai kuma amsar Haris Alkanawi goron maji. Inda ya ce, Salam yau da gobe, hakika ciwon basir babban ciwo ne. An samu ta ƙarshe a yau ta fito ne daga Ibrahim Modi Ozil Bulan yaƙi inda yake cewa tabbas ciwon basir wanda musamman Hausa suka fi sani da ɗan kanoma yana saka mutum wahalar gaske yakan kama mutum ta hanyoyi da dama ta hanyar yawan shan zaƙi ko zama a waje guda baka yawo da ma sauran hanyoyi. Ina kira ga masu ɗauke da wannan cutar. ta basir da su tashi su nema magani ku huta lafiya yau da gobe. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu bari mu ji abin da jama'a suka sani game da ciwon basir. Sunana Salim Sani Ibrahim. Malam Salim shin ka ma san menene cutar basir? na san me cutan basir ko wani ko kai ka taba haduwa da wani wanda yake fama da wannan larura ta basir ko kuma kai karan kanka eh ni kan na so na yi domin tunda na ga alamun shi ya fara zuwa min sakamakon na yawan jin rediyo da kuma sauraron masu magani sai na ga irin wannan sanin din to tunda na gani sai na kokari na nemi magani kuma sai Allah ya sa na samu lafiya To duk da kai ka tari naka da sauri ka ɗauki matakin da ya dace ka taɓa eh, gamuwa da wani ko naka ko aboki da ya fara samu wannan larura amma bai ɗau matakin da ya dace ba? Eh gaskiya akwai abokina wanda gaskiya irin wannan ciwon kuma a ƙarshe mutane ma lokacin kamar a ƙauye ne a can ƙauyen mu a bauchi so mutane sun canja ma ciwon suna saboda lokacin mutane ba san ma me HIV ba an ɗauki ciwon ma HIV ne kuma me ya same shi da har aka ɗauka wata cuta ce ta daban eh gaskiya ya sa shi ya rame saboda su yana shan yawan mutum jini za ga a rasa gane asalin me cutan amma in har ka je wurin masu magani wani kamar irin a ƙauye haka in su tambaye ka su fara tambayan ka ya aka yi ya kake ji so su dare sun san maganin in kama asibiti ne ko su wannan da sun aura ka sun san meye ne basir kuma za su dauki mataki a kai za su baka maganin da za ka samu lafiya insha Allah to da naka ya fara nuna alamomi har ka gane cewa wannan matsalar fa kaza ce asibiti ka garzaya ko kuma ya kai gaskiya ba asibiti sakamakon yawan jin masu tallan magunguna da suna yawan maganin shi na farko na ji ciki na yana yawan kumbura kuma ina yawan jin zafi ciki na to so irin masu magana ka ji suna cewa mai kumburin ciki ciki yawan zafin jiki da ɗumaman ciki da sauransu to ire-iren haka da na ji sai na fara tunanin mai magani kaza na ji ya ce kaza mai magani kaza ya ce kaza so a wannan lokaci sai na fara tunanin na nemi maganin basir tukuna na fara gwada to alhamdulillah da na nema na sha so ɗaya biyu sai na ga gaskiya na samu lafiya to amma ka je asibiti daga baya ko kuma shi kenan gaskiya ban je asibiti ba saboda na ciki na daina kumbura zan yi alola zan uni da alola na irin awa hudu biyar shida ma na da alola ba tare da ya dame ni ba. Sunana Halima Abdulra'uf. To malama Halima kin san ma cutar da ake kira basir? Na san shi kwarai. Misali mutum ya ce ya kamu da basir kuma sai bai dauki matakin da ya kamata ba kin san irin illolin da zai iya haifarwa? Akwai illoli da dama tattare da yin haka. Sabida ni da kaina ina fama da basir kuma daga farko ina dauka da irin ba wani abu bane da zan dauki wani mataki ko in nemi magani in sha. To sai da abin ya yi tsanani arga can din na fidda jini kuma ban iya zama ban iya tashi komai kawai sai kiga na dan durkusa ne ko bacci zan yi ina samun matsala sosai sabida jinin bai tsayawa kullum ni da pad nike yawo dan wato irin audugan nan da mata kiki suke sawa eh a lokacin um, jinin alhada so na yi fama da wannan abin da tsawon watanni ina ganin alamun da ke nuni da cewa wannan abu ne mai tsanani amma ko ban dauki mataki ba sai da ya kawo ga ga lokacin da abin ke fitar da jini kafin nan daga farko maganin asibiti aka samo min to bai rage jinin ba kawai dai zafin ya dan ragu daga baya aka nema min na gargajiya nan na samu dan sauki abin ya dan lab to wani lokacin zaki ga ba ma irin naki ba zaki ga ya je ya dawo ne amma mutane sai ba za su dauke shi da muhimmanci ba tun ga ke naki da kika fara ba wai ya je ya dawo bane dama kin san kina da shi amma biki dauke matakin da ya dace ba to ina ga waɗanda yake zuwa ya dawo su kuma me za a ce game da wannan a ah, to sabida basu su dauki mataki bane idan da sun sha magani abin ba zai ci gaba da kai da komowa ba amma saboda basu su dauki mataki ba basu sha magani ba to kin ga ah, tawa din ma an samu yana zuwa yana dawowa sabida ban dauki mataki da wuri ba amma yanzu an samu abin ya labe so idan ka dauki matakan da ya kamata i'm sure abin ba zai dawo maka ba kuma yana iya kai gama sai an maka aikin tiyata a um, cire abin amma ko idan aka kai wannan eh, yanayin tsanani yakan iya jefa a eh, rayuwar mutum a cikin hatsarin gaske na'am to kin yi bayanin cewa da kika sha maganin asibiti zafin ya ragu amma bai tsayar da jinin ba hmm. shin kin koma asibiti domin sanar da likitoci cewa ga halin da kike ciki eh na koma amma saboda su ma da kansu ba su dauka da wani mahimmancin gaske ba ko saboda na ce musu um, na dan samu sauki ko saboda zafin ya ragu shi yasa ba su ce ko komai ba sun ce mun to in ci gaba da shan maganin idan da aka dan lura da abin da tsawon kwanaki abin bai tsaya ba sai a san wani mataki za a dauka amma ko daga baya da na sha na gargajiyan abin ya tsaya cak ah, sunana haruna daga area 1 malam haruna shin ka san cutar basir eh kwarai ko na san cutar basir shin ko kai ko wani naka ka taba ganin wani wanda ya ci karo da cutar eh akwai wayanda na sha ganin cutar basir ya musu illa wayansu ma in suka zauna zaki ga har jini yana fita daga bayan su to shin ko ka san me ya kawo hakan eh, rashin zuwa asibiti ne ko kuma rashin daukan mataki da ya dace da gaggawa ne yawanci daga irin ah, abinci da mutane suke ci ne kuma idan basir din ya fara tsoro musu ba sa ɗaukan mataki a kai kuma ba sa zuwa asibiti su nemi shawara a wajen likita shi yasa yake kaiwa har wannan matakin kuma yana musu illa sosai akwai wani sai ka ga kamar basir din ya je ya dawo ya amma mutum bai damu ba yana ganin kamar tun da yau ya samu lafiya gobe ba lafiya ai ba wani abu bane baya zuwa asibiti me zaka ce game da haka eh to rashin zuwa asibiti mutum ya je ya nemi shawara a wajen likita wannan basir din yana mutane illa sosai especially ma ba ma kamar maza yana ma maza illa sosai wannan basir din kuma har yana tsorowa yawa sosai wani lokacin ma idan mutum ya bari sai ya kai ga har an ji an yi masa ah, operation a wajen doctor sunana kabir suleiman daga area 10 malam kabir ka san ma cutar basir cutar basir cuta ce wacce dukkan mace ko namiji yana da shi a jikinsa amma sai da ko kuma yana iya kamawa yana iya kama mutum yana iya kama mutum sai dai na wani ya fi na wani abin da yake faruwa shine cutar basir yana danganta da yanayin da abincin da mutane suke ci kuma idan baka yawan neman maganinsa idan ya kama ka baka zuwa asibiti to shine yake yi wa mutum mummunan kama samu. to ka taba cin karo da wanda yake fama da wannan cuta amma bai nemi magani ba ko kuma bai dauki matakin da ya dace ba? Eh gaskiya na ci karo da mutanen da suke da irin wannan cuta da yawa wanda bai nemi magani akan lokaci ba har sai da abin ya kai shi ga an kwantar da shi a asibiti akwai wanda na sani sai da isa samu kamar wata uku a asibiti kafin nan Allah ya taimaka aka samu ransa. To banda wannan da ka sani akwai wani wanda ka san kuma yana fama da cutar bai dauki matakin mataki ba kuma wani irin illa ya ci karo da ita eh akwai mutanen da suna fama da wannan cuta ba su san basir ne yake damun su ba shi basir kala kala ne akwai wanda yakan wa mutum a ƙasa a duburansa akwai wanda yake sa cikin mutum ya dinga kumburi akwai wanda zai sa cikin mutum ya dinga kugi akwai basir in ya kai basir shine yake haifar da ka bayan ka rikewa yake har mutane su tunanin olsa ce take kama su cutar basir tana iya haifar da wannan abu ni eh, suna na biliyamin eh to shi ciwon basir na san ciwon basir ban san ciwon basir ba ko me yasa baka ka san shi kuma baka san shi ba eh saboda ah, dalilin da yasa ni ce ban san ciwon basir ba saboda aka ce a rigakafi ya fi magani saboda ban taba experiencing ɗansa bane ba amma na kan gan wasu kuma in ji wasu suna bayani akan shi ciwon basir amma wani na kusa da kai ya taba kamuwa ko kuma ka taba ganin wani wanda yake fama da shi wannan ciwon basir mm, tabbas na taba gani don akwai tela dina haka ya fada cikin wannan matsalan nan na ciwon basir to me ya tsorata ka game da wannan cuta har kai ka dauki matakin da kake kace yanzu rigakafi tafi magani eh abin da ya tsorata da saboda na gan halin da ya shiga ne saboda ya zo ya dinga neman magani a wannan lokacin ya zama to baya iya ma zama zama kansa ma bai iya zama ba aiki ya natsu ma ya mutane ya customers ma dinki ma ba iya yi ba to shi yasa ni da na zo na ga na observing wannan abubuwan da abubuwan da yake ya fuskanta na ce ka ina bazan iya ba to kamar wasu matakai ka dauka wajen kare kanka daga cin karo da wannan cuta ta basir eh to matakan da na dauka shine maiko da dai zaki shi kansa ma duk na avoiding ɗinsa. Wato ka taɓa ji an ce maiko da zaki ne ke kawo ciwon basir? Mm, na ji dai yadda ake cewa don shi kansa ma na tambayi ya ce wannan yadda kusan zan ce sila ɗin yana cikin wannan abubuwan da ya masa wannan basir ɗin nan. Sunana Adamu Suleiman Jakusko. Kwarai na san cutan basir. Abin da ya sa na ce miki na sani saboda na taba cin karo da ita. Kai kanka? Eh ni kaina. eh shi shi watan um, basir da kike ji ana cewa basir iri-iri ne kowa kuma da irin wanda yake zuwa mishi mm. shin da ya fara yi maka wani mataki ka ɗauka eh ba shakka kamar yadda na gaya miki iri-iri ne kowa da irin yanda yake zuwa mishi to ni da nake bawa abokai labarin abin da ni nake ji sai suka ce to ai basir ne sai na ce to tunda abin ya zama haka ya kamata in je in nemi magani kuma a gaskiya ni na yi magani irin na turawa ni ban yi nasara ba amma kuma da aka bani magani na gida na gargajiya da na yi amfani da shi sai na samu lafiya saboda za ki samu wani cikin shi yake kumbura wani kuma baya iya rike alwala wani kuma har tsiro yake mishi to kowa da irin nashi to um, ka taba eh, ko kuma wani naka ko wani na kusa da kai ka taba ganin shi da wannan larura sa'annan kuma ko ya je ya dawo sa'annan bai dauki abin da mahimmanci ya je asibiti ya je ya nemi magani ba Eh akwai shi saboda wasu zaki gani idan har abin ya same su sai su ɗauki abin kamar da wasa tunda zai taso sai ya koma sai su yi tunanin cewa ai ba wani abu ai tunda haka ne to amma ni na ga wanda ya je ma har yanke mishi aka yi wanda yana eh kwarai kuwa don yana zubar da jini zaki ga yana zubar da jini sannan kuma har suka je wani waje da akwai wani mai ba magani haka wanda idan tunda nashi na mai tsoro ne ta dubura shi zai tsuro zaki ga in yayi bayan gida zaki ga ya fito ya kaman yadda yake faɗa ya ce wani sa'in ma har sai ya sa hannu ya mai da shi to da aka kai shi wajen wannan mutumin sai aka wanke mar in aka wanke kuma ana ana suna wai yankewa to daga nan dai ya dan sami lafiya amma har yanzu ya ce yana da basir a jikin shi Na'am to da ka je an baka wasu shawarwari ne kan irin abincin da zaka rika ci ko kuma abincin da zaka kauracewa? Kwarai ba shakka kamar yanzu kin gani man gyada na kuli-kuli ainihin man gyada na gida na kuli-kuli ba na iya cin shi. Idan har na ci wannan insha Allah zai tayar min. to amma in dai na na ba eh in dai eh yawa na samu bana sa bana jin shi yanzu amma in zan nemo magana in na je na ci wannan man gyadan to shikenan sai ya tashi min a na bar man kuma shinkafa ma na rage ta da irin su indomi din nan na rage cin su dan sai in yi kaman wata daya ko wata biyu haka ban ci irin wannan abincin ba To madalla Amina kin ji ta bakin jama'a ni na samu ma wani abun mamaki ban taba sanin indomi da su wa'annan ko da yake carbohydrate kam eh yana dan yana da illa sosai haka ne to kai tsaye ta waya dai muna tare da kwararren likita Dr. Abdulaziz Tijjani Bako daga garin Indiana a nan Amurka bari ya mana haske akan wannan ciwo. Dr. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam barkan ku da yamma. Barka ka dai sannu da aiki. To, dakta ban san ko ɗaka ɗan saurare mu ba dai yau muna magana ne akan ciwon basir wanda wasu suke kiran shi da ɗan kanoma. Mm. Eh. eh gaskiya ɗan jiddi ma bayanan da mutane suke kuma tabbas cutar basir ciwo ne wanda yake yana addabar al'umma da dama ba a Najeriya ba har a sauran kasashe. Mm. Abun da ke janyo shi a turancin ana kiran shi hemorrhoids ko kuma piles. Mm. abin da yake janyo shi mafiya yawanci eh, abin da ake kira constipation ko kuma ya kasance mutum bai yi baya haya ba tsawon lokaci mm. abin kuma da zai iya janyo shi shi ma kuma gudawa da idan kai yawa sosai shi ma zai iya janyo shi mm. amma babban abin da yake faruwa yake janyo shi wannan basir shi shine idan akwai wasu veins akwai wasu kamar bututayen jini da suke mayar da jini daga hanyar dubura zuwa can zuciya idan ya kasance sun samu kamar nauyi a kansu ba sa iya mayar da abin sosai saboda watakila akwai pressure ah, akwai kamar pressure idan na ce pressure ina nufin kamar ah, nauyi ya yi yawa a area din wurin mm. iska ta yi yawa to sai kasance ah, sun kasa mayar da wannan wannan sai su kumbura so in suka kumbura shi ne yake janyo wannan wasu nasu suna ganin shi zai iya fitowa ya zama ya yi sirwo din kamar yadda ake cewa mai sirwo wasu kuma a can ciki ma yake ana kiran su internal hemorrhoid so masu shi ba za ma su san suna da shi ba amma dai ala iya halin abin da yake faruwa shine wannan dai dalilan guda biyu na farko shine ah, ah, kamar misali constipation din kwa mutum ya kwana biyu bai yi ba haya ba ko kuma misali gudawa idan ta yawa dukkanin su za su iya janyo wannan ah, shi wannan tsiro din ya fito ah, abu na biyu kuma shine kaman idan mutum yana idan ya zo yin bahaya ya zauna zai yi bahaya ya ringa yin nishi mai karfi sosai shi ma wannan zai iya janyo ah, wannan basir din idan kuma ya zai iya kasancewa kuma misali mutum ya ya zauna shi ma ya jima a zaune kamar masu aikin direba da sauransu ko kuma a wurin bahayar shi ma mutum yana jimawa a zaune shi ma wannan zai iya janyowa masu kiba su ma suna da wannan hmm. cutar sannan kuma akwai ciki shi kansa shi ma saboda nauyin ciki yana janyo ƙarin pressure a cikin ciki shi ma wannan zai iya janyo ciwon ah, basir sannan kuma akwai kamar idan mafi girman abu shine cin abinci wanda yake babu abin da muke kira fiber a cikin shi abincin mu na afirka yawanci yana da fiber mai yawa sosai fiber din ana samun ta a cikin irin kayan ganye vegetables da irin kayan ah, marmari su fruits da sauransu lemu musamman wannan furzar tashi ba wai wannan ɗin ba da sauran abubuwa da dama akwai su a ciki su abincin mu na afirka muna da shi amma da yake sauyin yanayi ya janyo yanzu mun zama turawa mu ma muna cin abinci <laughs> irin na turawa hmm. wannan to shi yake janyowa cewa muke samun low fiber dan wannan dan mu ba shi da yawa a hmm. to shi ma wannan sai ya janyo sai kasance ba haya tana fitowa da kyar mutum yana yin nishi kuma sai wannan sai basir ɗin ya abu akwai kuma kamar misali wanda yake cuta ce da shi misali irin su kamar colorectal cancer kansa ta kayan hanji ta toshe hanyar da ba haya zai fito saboda haka duk sanda zai ba haya sai ya yi nishi mai karfi sosai saboda haka wannan shi ma sai ya janyo basir din so abin da yake da matsala kuma shine idan mutum ya samu basir din wani zubin zai iya yiwuwa bayan rasha din ta yi karfi da yawa jini ya zama baya zuwa cikin wannan hanyoyin so idan ba sa samun jini sai su lalace sai su rube sai su fashe idan suka fashe kuma sai jini ya fara fitowa shine mutum zai ranga yin ba haya da jini mm. ah, wani zaban ah, zai iya zama ya zama ya zama ya zama infection ma ya hau kai sannan sai ke ga mutum lallai sai an je asibiti an yi mishi magani saboda haka ah, hanyoyin da mutum zai iya ɗauka na kare kansa daga cutar shi ne na farko ya kasance mutum idan ya ji ba haya lallai ya je ya yi da wuri kada ya ce misali akwai waɗanda za ki ga kamar toilet ɗin su ba shi da kyau ba sa son su je ba haya to hmm. shi ma wannan ba shi da amfani yana iya janyo basir ɗin sannan kuma ya kasance mutum ya ringa yawan shan ruwa sosai in dai ba shi da wata cuta kamar misali ciwon kamar ciwon Eh, kidney ciwon eh, ciwon koda zai iya za iya cewa mutum ya rage shan ruwa to amma idan ba irin wannan ba ba likita bane bai ce maka ka ringa shan ruwa to ya kamata ka ringa shan ruwa da yawa sannan kuma cin abinci wanda yake yana da fiber da yawa sosai a cikin shi kayan marmari kamar yadda na faɗa irin eh, kayan ganye kayan marmari da sauransu suna da fiber sosai a cikin su sannan kuma idan mutum ya zo in ba haya shi ma ya kasance kada mutum ya dinga shi mai karfi sosai ya kasance gara mutum ya bi shi a hankali sai ya kasance ya samu ba zai samu wannan matsalar ba ah, kuma sannan ya kamata mutane su ringa yin exercise dan kana motsa jiki sosai shi ma wannan yana rage ah, yana kara wa mutum cikinsa kayan hanjinsa suna motsa sosai saboda haka idan kayan hanjinka suna motsa ba sun ba zai samu constipation ba saboda haka zai ringa yin bahaya akai akai daidai lokacin da ya kamata ba tare da ya samu wannan constipation din ba. sannan kuma kada mutum ya ringa zama sosai ya ringa dadewa a zaune dadewa a zaune shi ma wannan yana iya janyowa ko da mutum direba ne na wani mota misali a bayan minti arba'in da biyar kamata a ka dan mm. tsaya ka dan huta ka ka tashi tsaye kayi abubuwa sannan sai ka da aka ci gaba da tafiya. Mm. Eh. To likita kamun mu ci gaba bari mu fara ansa kiran jama'a dan an fara kiran mu kada mu cinye musu kati ka san yanda waya yake daga Najeriya ga wani kira nan daga Jos. Salamu alaikum. Wa alaikum salam Hajiya Dauda aiki a gida. Barka ka dai lafiya kalan <laughs> wa ke magana. Sunana Alhaji Kabiru highlander ina ma dokto maraba da zuwa wannan fili mai albarka. To dokto kana je. Na amsa na gode. Yana mm. Malam Madola tambaya ta anan shine akwai wani mutum ko in ce wa'insu mutane da suke cewa mm. wani mutum yana da ciwon basir. To amma ni a yanda nake sai ina ganin kalau nake ba ni da shi. sai ake ce mu a'a wai kala kala ne shi ne nake so doctor don Allah ya dan gaya mu ko ya gaya wa duniya cewa shi basir din nan duk da an ce kana da shi amma ni na ce ba ni da shi an ce ina da shi domin sani cewa ina da shi din ko ban da shi amma ni a tunani na gaskiya ba ni da ciwon bazil da fatan kuma Allah ya ba wanda suke da wannan ciwo lafiya <laughs> likita kana sauraron shi to yi wannan rigima ai ta fi karfi na to bari mu garza ya kebbi kamar na faɗa alamun sa shine misali watakila wannan tsiran wasu kuma baya yin tsiran wasu cikin su ne ke yawan kumbura da yawan ah, yawan kaman sakin iska tusa ko wani abu haka duk waɗannan za ki ga alamu alamu ne na cewa mutum yana da kamar constipation haka mm. so amma an dai ba irin wannan bane ba da kai kuma constipation daban shi basir din ainihin piles sun da muke magana daban mm. abubuwa guda biyu ne daidai cewa constipation din shi yawanci yana daga cikin dalilan da suke janyo basir mm. to likita bari mu garza ya in eh, kebi ga wani kira nan daga kebi salamu alaikum wa alaikum wa alaikum salam wa ke kan layi malam ango malam makaranta assistant head teacher a murtala moda primary school mm. ya wuri yawa ko za ka ɗan matsa daga ɗan wajen yaron nan saboda ɗan ji magana sosai kamar kukan na hana aji dala yana son in tambayi likita shin ko ciwon basir yana da magani na rigakafi To eh, likita gare ka. Faɗa ɗazu rigakafinsa shine mutum ya ringa yawan shan ruwa ya ringa cin abinci mai kayayyakin marmari su a cikin abinci kamar irin su salad da irin su alayyahu da sauransu da kayan marmari su musamman lemon zaki na bawo amma kada mutum ya jefar da bawon kada mutum ya jefar da wannan farzar. ya cinye hadda shi da sauransu so duka waɗannan abubuwa ne idan kuma ya ɗan ga mutum ka ɗan kamu da shi shi ma kafin mutum ya je asibiti zai iya samun ruwan zafi ya zuba ya zuba gishiri da yawa a ciki haka ya zauna a kai zuwa ɗan lokaci ba ruwan zafi ba ruwan dumi nake nufi wanda ba zai kona mutum ba wanda ya kira shit ba to shi ma wannan yakan taimaka wurin rage ciwon kafin mutum ya kai ganin likita. To ga wani waya nan na shigo mana daga Nijar, likita. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke magana? Umma ma da alina daga dogon a cikin jamhuriyar Nijar. To likita na sauraron ka. To ni abinda a duk sau likita shiga da mai hace kamar wanga ciwon ba sarkin cika ta ana kamuwa da shi kamar da gana gana alamu alamun ya kamu ka mutum na likita shiga da mai cikin likita. Na gode, na gode Maryam Dauda. Ya Na Maryam Dauda bace. To likita yana son ya ji alamomin ciwon basir. Yawa to alamomin dai da za su gane da za su sa mutum ya dauka yana da ciwon basir shi ne kamar yadda na faɗa kumburin ciki. Mm. kasance mutum baya yin ba haya a lokaci zuwa lokaci misali kamar mutum ya dauki kwana biyu kwana uku baya yin ba haya kuma da ba haka ya saba yi ba misali kullum da yana yi kuma yanzu ya dawo sai kwana uku kwana biyar baya yi to wannan alama ce na cewa basir yana neman kama mutum sannan kuma akwai shi kansa tsiro din idan mutum ya samu tsiro a cikin dubarar shi shi ma wannan alama ne na basir ko kuma idan ka ga jini yana fitowa ko da babu tsiron idan ka ga jini mutum yana yin ah, ba haya da jini to wannan ya kamata lalle lalle ma ya sauri ya je asibiti saboda a tabbatar masa menene yake janyo wannan jinin saboda wani zubin yana iya zama kada katse ka dan minti ɗaya rage mana gashi ina son mai magana akan bambancin maganin gida da asibiti ban san ko eh. za ka iya mana bayani da sauri a cikin minti ɗaya ba. <laughs> gaskiya maganin gida yawanci abin da ya sa kullum muna faɗa cewa maganin gida magani ne wanda ba a san daga ina ya kullo ba kuma sannan ba shi da dose. mafiya yawanci za ki ga magungunan dai suna kwantenan din fiber din ne dai da hmm. maganin asibiti shi ma yana yi idan mutum ya ma fi gaskiya idan mutum ya je asibiti aka ba shi kalar abincin da zai ci da kuma hmm. sauran abubuwan da ya kamata ya akan basir din saboda haka a koda yaushe gaskiya maganin asibiti zai fi saboda an riga an gwada shi an gani yana yin aiki fiye da maganin to likita mun gode kwarai Allah saka da alheri lokaci ya yi halin shi